الحمد لله الكريم التواب غافر الظن وقابل التوب شديد العقاب خلق الإنسان لعبادته وجعل الدنيا دار كسب وعمل والآخرة دار جزاء للعقاب والثواب قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أحمده سبحانه وأشكره على ثوابت فضله وإحسانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى حق تقاته واعلموا أن هذه الحياة الدنيا دار ممر وأن الآخرة هي دار القرار فاعملوا صالحا تفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة واحذروا المعاصي فإنها موجبة للخزي والندامة قال عز وجل يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الأكبر إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب الصعيد ألا وإن نبينا صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ما ينبغي أن نتسف به في هذه الدنيا وفي هذه الحياة وقد روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك عباد الله كل زمان في هذه الدنيا إلى زمان وانتهاء وكل حي فيها سائر للفناء وكل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم في الدنيا ذاهب وزائل قال تعالى كل من عليها طان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أما يفكر كل منا بحاله ويتذكر مصيره وارتحاله لعل الله يرجو إلى ربه لعله يرجو إلى ربه ويجدد إنابة وتوبة يمهو بها ما أسلفه من ذنوبه وحوبه عباد الله كم غافل عن من أمنيته يركض في سياد صحته متمتعا بنعمة العافية فرحا بقوته وشبابه لا يخطر له الضعف ببال ولا الموت في حال من الأحوال هجم عليه المرض وجاء الضعف بعد القوة وحل الهم من نفسه محل الفرح قد سئم ما كان يرغبه في صحته وصار لا يشتهي الغذاء ويكره تناول الدواء يفسر في عمر الأقناع وشباب أضاءه وأبلاه ويتذكر أموالا جمعها ودورا بناها وقصورا شيدها تتألم لدنيا يفارقها ويترك ذرية ضعافا يخاف عليهم الضياء من بعده مع مع اشتغال نفسه بمرضه وآلامه وتعلق قلبه بما يؤجل الشفاء ولكن ما الحيلة إذا استفحل الداء ولم يفد الدواء وتغيرت طبائعه ومزاجه وتحير الطبيب في علاجه عندها يستشعر الندم على ما مضى ويحس بأواقب التفريط والإهمال قال عز وجل لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك جلاءك فبصرك اليوم حديث هذا وكم وكم ممن ظلت ظلت به القدم بدون سابق مرض أو ألم بل هجمت عليه المنية هجم الصبو يعني هجم الصبو على فريقه فاستلمه الموت بدون إهمال أو انتظار ورحل وترك هذه الدار وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تهيد فإن كان من أهل الإيمان والطاعة فما كراحة له من دار الأنكال والأكدار وإن كان من أهل الشرك والمعاصي وهي أخذة أخذة أطف وأباب وكم نشاهد كثرة الراحلين إلى دار القرار وتنوع أسباب الموت ومفارقة الحياة ولكننا في لقي لهونا صابون وأم وأما وعما يراد بنا غافلون قال تعالى اقترب, اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة مورغون ألا وإن السعيد من راقب مولاه واتقى الله في جهله ونجواه وكف نفسه عن الذنوب والمعاصي وعمل عملا صالحا يؤنسه في لحده ويؤمنه من من عذاب ربه فاتقوا الله عباد الله وأنيبوا إلى ربكم ما دمتم في زمن الإمكان فالله يعني فالله رحيم بعباده يحب توبتهم ويقبل معذرتهم وهو القائل جل شانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأليموا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا هترتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين أيها المسلمون حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وخذوا حذركم قبل حلول الأجل وانقطاع الأمل وفوات الأوان قال عز وجل فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو الحق اليقين تفعل الله وإياكم بالقرآن الكريم ولهدي سيد المرسلين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mai girma mai karamci mai karban tuban masu tuba mai karban gafaran masu gafara masu zunubai mai karban tuba wanda wanda suka tuba mai kuma tsananin ukuba ga wanda suka saba masa ya halicci ɗan adam ya halicci mutum don ya bauta masa da mu da aljanu sababin zo mu duniya shine bauta ma Allah sannan ya sanya duniya ta zama gidan aiki gidan tanaji gidan tattare kuma ya sanya lahira ta zama gidan sakamako ko dai na ukuba ko kuma na lada wanda ya bi Allah aljanna na nan wanda ya kangare azabar Allah na nan Allah ya tsare shi yasa Allah ya ce shine wanda ya halicci mutuwa da rayuwa domin ya jarabta ku ya jarraba ku wane ne zai fi kyautata aiki kuma Allah shi ne gagarba dau shi ne alkafuru mai yawan gafara ashe kenan rayuwar nan da muke ciki kullum cikin jarrabawa muke cikin jarrabawa ce za mu yi ai kwarai ko za mu saba Allah ya halicci mutuwa ita aka fara faɗi sannan rayuwa halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ina gode masa subhanahu wa ta'ala ina ƙara godiya gare shi a bisa ni'imomi da falala da ya sa mana wanda ba su kirguwa da kyautatawansa ina shaidawa lallai ba abin bautawa da kyautanta sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da tsofinsa ina shaidawa lallai annabi muhammadu bawan ne ko manzonsa ne kira da aminci su kada tabbata a gare shi da shi da sahabbansa da alayensa da wanda suka biyo bayansu da kyautatawa har tashin kiyama Allah ta saka mu bayan haka ya yan uwana musulmi ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa lallai mu sani wannan rayuwar ta duniya gidan duniya gida ne na wucewa ba gida ne na zama ba ita kuma lahira gida ce ta dawwama gida ce ta tabbata haka Allah ya tsara duniya da yadda ka yi shekara ɗari sama da ɗari to za ka wuce kamar yadda wasu suka wuce ita kuma lahira nan ne gidan dawwama mu sani lallai mu tsaya mu yi aiki na kwarai wanda za mu sami rabauta mu sami arzikin duniya da lahira shi kenan nan shi cin jarabawan ne cin gajiyar rayuwar duniya sannan lallai mu tsoraci saba ma Allah domin ayyukan sako su ke jawo taɓewa da nadama ga bawa ya'yan kuma musulmi Allah madaukaki na ce ya ku mutane lallai alkawarin Allah gaskiya ne alkawarin Allah da za ku mutu za a tashe ku za a yi bisali za a ƙetare sirari kowa zai ga abin da ya aikata za a sakanta mashi kuma sakamakon ko aljanna ko wuta inna wa'adallahi haqqun fala taghurrannakum alhayatid dunya wannan duniya kar ta ruɗe ku wala yaghurrannakum billahi lagharu mai ruɗa shine shaytan karfe ruɗe ku domin shi shaytan inna shaytana lakum aduwwun lallai shaytan maki ne a gare ku wannan magana Allah ce lallai sai da Allah ce inna lallai shaitan inna shaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa kulike shi shi ma abokin gaba maki ka ne sa kake da shi baka zuwa inda yake baka zama tare da shi innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir shi shaitan yana kiran mutanansa yan barandansa masu mara masa baya masu bin sa don su kasance mutanen da za a sa cikin sa'ir suna ne na wata wuce Allah ya tsaye za ‘yan uwa wannan magana Allah ce in dai haka ne kar mu ruɗi da duniya kada mai ruɗu ya ruɗe mu kada ke ɗan mu san shi maki kar mu yarda da shi to wannan ai ba wa'azin da ya wuce wannan ko iya wannan muka ce mun gama a sauka a yi sallah a ya isa wannan kadai ka tafi da shi ya zauna cikin zuciyarka ya ɗan uwa annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shirya da mu ya nusar da mu cewa abin da ya kamata mu siffanta da shi a wannan rayuwar ta duniya a hadisin bukhari hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda ya ce wata rana manzo ya dafa kafada ta inji shi abdullahi dan umar kaga wata falala ta abdullahi dan umar annabi ya dafa kafadarsa shugaban halitta ya ce mai kunfi duniya ka annaka zarimun ka kasance a duniyar nan kamar bako kake kamar bako au ajiri sabilin ko mai tsallaka hanya bako a kwana a tashi zai koma gida ba nan ne gidansa ba ba nan ne wurin zama ba haka nan mai tsallaka hanya wanda zai tsallaka an gama tsallan nan nan cikin aminu kano yake sai ka kawo masa kujera da Allah zauna a ba zama zan matsalakawa zan yi amini kano zan shiga a'a zauna yake a'a wallahi haka ne ya kwatanta duniya yake gaya ma abdullahi dan umar ka ɗauki duniyan nan kamar kai baƙo ne ka ɗauke ta kamar mai tsallaka hanya da za a ba ka tabarma ko kujera ka zauna za ka ce a'a tsallakawa zan ma'ana za mu tafi lahira yan uwa haka annabi ya gaya ma abdullahi dan umar shi karan kanshi abdullahi dan umar allah ya kara masa yarda yake cewa idan kawa wato ka kai maraice to karfa kai zaton za kai kuma wayewa gari idan gari ya waye maka karfe tsammanin za kai safiya kullum ka rika kaddara mutuwa ga sanan kusa da kai wannan shi zai sa ke ta shiga kai ta yanka kai ta kaffa kaffa kai ta aikin lahira kai ta nema amma kullum kana dogon buri zan shekara hamsin zan shekara ɗari ai ba mun mutuwa ba yanzu ba ba haka abdullahi dan umar ya ce ba sai yan kawaye gari to kai zaton ba za ka kai wato yamma ba in yamma ka kai ka kai zaton za ka kai safiya wannan shi ma ya shiga cikin zuciyar mu ɗan uwa irin wannan wa'azin na sahabbai wani suke ma wato al'umma mu rike shi ya ce kullum kai amfani da lafiya ka kafin rashin lafiya ka yi amfani da rayuwa kafin mutuwa haka nan abdullahi dan abbas allah ya kara masa yarda yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce maza maza ka ci gajiyar abubuwa biyar kafin biyar su faru annabi ya jero su yace kuruciyar ka kafin tsufa ba makawa inda kana raye wallahi tsufa zai zo maka kana nan kwakwam sai ka ji ka ka zama tsoho ba wai lokaci guda a'a a kwana a tashi wane ya mutu wancan ta mutu ciki nan abin zai zo wane ya tsufa kai kana matashi ko haka na da mara mara ci gajiyar kubuciyarka yau ina matasan ina suka sa gaba shine su filin kwallo su ne a waya su ne shirme ba za su ci gajiyar kuruce su ba annabi ya ce lafiyar ta kafin rashin lafiya wannan lafiyar ba mu da garanti za ta dore a a rashin lafiya zai zo to sanda kake garau mazata shi kai aikin lahira kai aikin da zai taimake ka a duniyar ka haka na annabi ya ce wadata kafin rashin tafakar kenan Wadatar ta din talauci baka da tabbas na abin da Allah ya danka maka na dukiya zai iya sanya kayansa domin dukiyar ta shi ce to da kake cikin wadata maza ka ci gajiyar wadatar kai ta amfani da dukiyar wajen sama ma kanka mazauni a aljanna ya dan uwa annabi ya ce samun dama kafin rashin dama fara gasar da kake da lokaci wannan matasa ya kamata su lura tana da lokaci za ke karatu kwakwalwar ka fayau tana caji ayoyi za ka haddace hadisai za ka haddace ilimin zamanin za ka iya ka je ka tashi ne maza maza kafin tashin lokaci ya zo maka annabi ya ce rayuwar ka kafin mutuwa kwakwam za ki zo wannan mutuwar yan uwa to kafin ta zo maza maza mai abin da za mu wannan numfashin namu a lissafi yake kwanaki a lissafe suke shekarun mu a lissafe da sun cika kwaf sai ka ji wani ya ce Allah ya samu cika da imani ya ƴan uwana musulmi mu sani dukkan wani zamani a wannan duniyar da Allah ya sanya shi zamanin mai wucewa ne ku duba an yi zamanin annabi Adam annabi Nuhu annabi Musa annabi Isa dukkan su zamanin su an yi sun wuce haka wannan zamanin na manzo shine shine ƙarshen annabawa al'ummarsa su ne na ƙarshe su ma wata rana nasu zamanin zai wuce hakanan ya ɗan uwa dukkan rayayye sunan shi ƙararre duk wani mai rai da yake tafiya ban ƙasar nan hakanan da dukkan wani rai ya sa wani yake cewa kullu shay'in ma salallah ba ta duk wani abu a ban ƙasar nan ba Allah ba ka sani cewa zai bar duniyar nan ne ya ɗan uwa musulmi dukkan wata ni'ima a duniyar nan za ta tafi za ta gushi domin duniyar gaba ɗaya za a naƙe ta za a share ta a ga bai kamata abin da zai gushe kai kuma ka zauna ka zama kai ne bawansa ba ba ka da sama makanka lokaci ya kamata an uwa cikin ko hours ya zama tana da lokacin karatun ƙwar'ani a ko hours tana da lokacin zikiri wanda za ka yi koma ga Allah kana da lokacin barci don ka ji daɗin hidimar duniya kana da lokacin neman abinci da neman halal wannan dole in ba sai haka ba kana cutar da kanka amma a ce 24 hours maganar neman kuɗi kake maganar siyasa kake maganar kaza take maganar hayaniyar duniya Allah ya ce kullu man alaiha fa duk wani wanda yake ban kasar nan sunan shi kare ne zai mutu ya ƴan uwa ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وبنجدنك شيني زي وانزو شي كدي duwani abin halitta zai zama babu shi Allah ka sa mu cika imani ko 'ya'yan uwayen haka ne ba za mu tunani ba wani hali muka ciki a yanzu wani shiri muka yi me muke manahiran mu ba za mu tuna makoman mu ba ina za mu tafi daga wannan rayuwar da wani masauki za mu sauka ko muna jin mun zo zama ne mun ke mun miƙe kafa ya kamata mu rika tunani sa yi in kai tunani ɗan uwa sai ka koma zuwa ga ubangiji ka jaddada tuba ka jaddada komawa ka zuwa ga Allah abinda ke Allah na tuba taubatan nasuha ba zan ƙara ba na gyara ya Allah yanzu na koma ni naka ne ni na manzon ka ne ni na sahabbai ne sai yadda suka ce ka gyara sai Allah ya yafe maka sai share waɗannan abin da ya gabata na zunubanka domin shi Allah ga koro rahim ne ya yan uwana ku sani wato da yawa wasu sun gafara da mutuwa sun rafka da ganin suke mutuwan nan kamar ba gaskiya ba ne saboda ne suna cikin mayafi na lafiya ta lullube su mayafin wadata suna suna fantamawa suna wacewa ga lafiya ga dukiya ga iyali suna jin kamar duniya shi kenan saboda haka sai ki gansu cikin farin ciki farin ciki na lafiya farin ciki na ƙuruciya sai ka ga baya tunani ko a zuciyarsa wani rauni zai zo masa mutuwa za ta zo masa da kowane irin hali kwatsam yana cikin haka sai su ga rashin lafiya ta auka masa sai ka ja yanzu rauni ya samai yau za a kwasai zuwa waje nemo magani za a yi kaza za a yi kaza daga nan kuma farin ciki sai ya tafi sai bakin cikin rashin lafiya daga nan kuma sai tsaye da tsammani daga lafiya sai ya rika ganin na ma lafiya ba za ta samu ba daga nan ya zama abinci bai jin daɗin shi bai iya ci yana baya son maganin an bashi yana tunanin rayuwar da ya a baya kauce duk ne bai bi Allah ba bai bi wanzu ba bai kyautata ma kansa ba da rayuwa ta kuruciya da ya tozartar bai amfani da ita ba a daidai lokacin ya rika cire dukiyar da ya tara bai ci gajiyarsa ba ga rashin lafiya ya zo wanda ma in yi magana a dau dukiyar masu gado za su ce a bai da lafiya ba a zartar da kyautar mara lafiya bai da lafiya ba a zartar da duk abubuwan da yake da yanzu bai san halin da yake ciki ba lokacin da yake da lafiya bai ba yana tariko yana tarawa Na ɗan uwa ya rika tunanin gidajen da ya gina da abubuwa benaye da ya bari yana lokacin raɗaɗin duniya ya samai na cewa zai batta ga kuma abin da ya tara zai bar zuriya ƴaƴa ƙanana wa zai kula da su a daidai wannan lokacin ya zama ya su da rashin lafiyar sadar da inda yake fama a wannan lokacin ba ba kuma abin da zai ke yi a lokacin zuciyarsa kullum ta ta'allaka ne da waraka farai zai zai warke ko ba zai warke ba a wannan lokacin wato tsanin ciwo ya yi tsanani a lokacin magani ko an ba shi bai masa amfani maganin bai shiga in ma ya shiga bai cutar magani a lokacin da halinsa ya canza a wannan lokacin likitocinsa ma sun umauce suna ganin wannan maganin da yi ake yi kudu ba a sa masa oxygen a daidai lokacin a ce an kai shi wani ɗaki in an shiga ɗaki sai abin da Allah ya yi haka dai rayuwar nan take a wannan lokacin kuma zai fara nadama abin da ya shuɗe kamar yadda na gaya muku kuma ba zai iya wani abu ba ko don dukiyarsa a lokacin bai isa ya bayar ba don magada za su ce ba lafiya ba a yadda da kyautarsa ba a wannan lokacin zai rika tunanin sakacin da ya a rayuwarsa Allah madaukaki ya ce laqad kun tafi ghaflatin min haza. hakika ka kasance cikin gabala daga wannan mutuwar ka manta da ita ka shiga kai ta abin da ka ga dama fakashafna an ka gida aka a yau mun yaye maka wannan ya abin da ya ibe maka ba ganin mutuwa yau mun yaye maka ita fa ba su rika yau mahadi yau ganin ka fa gashi nan kana ganin mutuwa ta mala'ika nan ya zo za ka gan shi tar maza zai zai zara ran duk wannan yan uwa Allah ne ke gaya mana mu sani mu ji tsoron Allah ya yan uwa da yawa mutanen da suke wato ainihin su ta zane ba tunani wannan yanayin ga rashin lafiya ga raɗaɗi kai wani duk babu rashin lafiya ba komai mai yake hazamat alaihin maniya ko kan sai mutuwa ta auko masa mutuwa ta fujo'a musamman yau a tafi a mota a fari a tafi a jirgi a kwaron kwaɗame a kore a tafi a jirgin ruwa a waye yau mutuwa ta fujo'a ta yawa sai mutuwa ta auka masa kwaɗan kamar yadda wato naman jeji suke auka ma abin farautarta kawai haske ta kama alhaji ya tafi hajiya ta tafi malam ya tafi mutuwa ta kwatsam a daidai lokacin sai mutuwa fata da makai ba tare da wani jinkiri ba ba tare da ba da ba a wannan lokaci shi nan sai kuma a bar wannan duniya shi ne Allah ke cewa za a saka rasul mawuki bil magagin mutuwa ya zo a lokacin da gaskiya an kwasa an tafi asibiti kafin a jejjona abubuwan ya tafi a gidan ma ya faɗi kafin a zonan wannan mutuwa tana nan gaban sai Allah ya ce zalika ma kunta min hutahi wannan mutuwa da kake ta kauce kaucewa yau ka warke gobe zazzabi a tashi gobe duk to yau dai ga ta tazo shi kenan Allah ka samu cika da imani amin ya ɗan uwa ya kasance idan mutuwa ta zo ta sami ahalin imani mai da'a ga Allah shi kenan shi kam ya huta da wannan gidan bakin cikin wannan duniyar ba wuta ba ruwa ba kaza ba kaza ba kaza giya huta da shi idan ahlul imani ne wa da'a Allah ta samu ciki sannan in ya zama wato ahlul shirki wal ma'asifa to wannan kuma sai a damƙai damƙatin daga nan zai fara jin azaba mala'ikun da za su zo damkarsa za su yi ba likarsa za su da daɗi ba can daga zalaran zai fara ji a danna shi kabari mala'ikun azaba su zo su fara masa azaba haka har tashin kiyama sannan ya je kuma a hisabi ya tafi wuta saboda ahli shirki ne wal ma'asi Allah ya tsare mu yau da yawa 'yan uwa muna ganin wato wanda ainihin za ka gani sun tafi sun bar wannan duniyar yau daga masallaci da asuba daga na fito zuwa gida ina ta lissafa wane ya mutu wance ta mutu wane ya mutu har na kai gida ban gama lissafi wannan na sani kenan kamar an sa tsintsiya an share an share wane ya tafi wance ta tafi shin ba mu tunanin za su zo mana wannan yasa lalla ya kamata in gudu ba a kan abin da na gani na mutuwa na tabbatar mutuwa nan za su zo kaina za su zo kan ku za su zo kansu wallahi ba makawa sai mun mutu ita kuma mutuwa hanyoyinta suna da yawa wanda za su zama sababin kabar wannan duniya amma muna cikin gafala muna cikin wasanni mun kasa nutsuwa mu tanadin lahira ya 'yan uwa mu sani cewa za mu bar duniyar nan shi yasa Allah ya ce ko iktaraba nasi hisabuhum wa hum fi mutane hisabin su ya matso, dan da an mutu na tashin kiyama ta zo kowa zai ga abin da ya yi, to wannan ya matso da an ce mutuwar ka ta zo shi kenan, kama kiyamatu su kaɗan uwa mutuwa ta zo kiyamar ka ta farko kai ta tsaya amma mutane sun gafala sun rafkana sun bijire yau kana jin abin da ake ba daidai ba abin mu kyau to sai mu jawo mu mu gyara yan uwa mu saurara da kyau mu ji shi wato ainihin mai arziki shine wanda ya sami muraƙaba ta ubangijinsa wato yake kula mai Allah yake so yayi ne bayan so ya nisanta ya ji tsoron Allah a fili a koye ko ina yake ba maganar a sai inda ake ganin da zai ga Allah ba a fili da koye ya kana kansa daga barin sako da zunubi wannan shi ake kira sa'idu sa'idu Allah ka saka mu ciki yi aiki aiki na kwarai aikin da zai tsere masa cewa a kabarinsa eh kasan ana saka mu kabari ana binnewa yan uwa za su dawo dukiyar mu za su dawo sai aiki kaɗai zai wanzu da mu to mu yi aikin da zai tsere mana kiwa cikin kabarin mu sannan ya aminta da mu daga azabar ubangiji mu ji tsoron Allah ya amma mu sani lallai mu koma zuwa ga Allah wannan yanayin da muke ciki yanayi ne na mai kira mu koma zuwa ga Allah mu tuba mu nemi gafarar ubangiji mu nemi yafiyarsa halin da muke ciki ba a da zuke gaban mu illa mu tuba mu nemi gafarar ubangiji Allah mai karɓar gafara ne saboda haka ya'yan uwa mu sani muddin da sauran zamani shine lokaci in ce zamani mutuwar ka bata zo ba ta bata zo ba to hayo muna da sauran can muna da sauran lokaci saboda Allah ga furo rahimu ne da bayansa mai karɓar tuba ne mai kuma karɓar gafara ne saboda haka mu tashi shi yasa Allah ya ce mana ya wato yake ta kul ya ibadi alladhina sarafu ya ku bayina wanda kuka yi kukai kuka yi barna kuka ba daidai ba hmm? kuka cutar da kanku da kanku la ta kuma domin rahmatullah farko dai da tsammanin rahmar Allah duk abin da kai ko zunubin ka zai kai sama ya taba ta in ka ce Allah na tuba Allah ka gafarta mun shi kenan in dai ta watan da tuban din kai ya yasa Allah ya ce kar ku dai tsammani daga rahmar Allah lalle Allah yana gafarta zunubai gaba daya gaba daya in dai ka tuba da gaske dan uwa saboda haka shi Allah mai yawan Kalban gafara ne mai yawan kuma jin kai ne saboda aka lalace ku koma zuwa ga ubangijinku ku miƙa waya zuwa ga ubangijinku gabanin azaba ta zo maku sannan ya zama a wannan lokacin ba wanda zai taimake ku yanzu a nan ka taimaki kanka da kanka ka yi abin da ya dace ka nisanci abin da ya saba ku sani Allah yake cewa ku bi a abin da Allah ya saukar mafi kyau duk abin da Allah ya saukar mai kyau ne ayoyin da aka ce ka yi na alheri maza ka na hane ka hannu abinda aya suke nufi kenan sannan gabanin azaba dai ta zo maku ba ka tattan ah, yanzu azaba mutuwa ta zo maka kana cin ayyukan sako kana cin abinda ba a so kuma ana tashin mutum ne da me ya mutu a kai eh da shi ake tashin ka ka kana zikiri ka kana karatun ƙwa'ari ka mutu kana neman abincinka masha Allah amma an mutu ana cikin wani yanayi na sako Allah ubangiji ka tsare mu saboda haka Allah madaukaki ke cewa wato kada ba ku bari rai ta ce ya hasarata ya tsadewa na ranar najama kinan gobe kiyama game da abin da ne sakaci gane da haƙƙin ubangiji eh lokacin da mutum zai ce riga a duniya yana ta masu bin Allah yana masu isgilanci masu yin addinin nan ina masu izgilanci ko wai su kullum a yi sallah ko kullum masallaci ko kullum hijabi ko kullum a rage wando yana masu izgilanci masu bin shari'a to kada ranar da za ka yi nadama da kanka ka ce ashe wannan nake mai izgilancin nan su ne a daidai Allah ya ce ko kuma ku ce ina ma dai a ce Allah ya shirye da ni na zama cikin masu takawa wannan magana ce Allah ya nuna maka hanyar shirya komai an mana bayani an saukar da littafi an haifo manzo karka yadda ke wacce ladamar, ko kuma bawa ya ce yayin da ya ga azaba ina ma a dawo da ni wannan duniyar sai in zama cikin masu kyautatawa alhali ina wannan nadamar babu ita yayin uwa mu yi makan mu hisabi kafin yi mana mu shiga taitayin wato gabanin ajali ya zo mana duk wani abu na buri ya yanke gabanin lokaci ya kare mana shi yasa Allah madaukaki yake cewa wanda suka kasance cikin mukarrabai suka zama cikin wato ainihin rahama ta ubangiji suka shiga cikin wato wani kanshi da Allah zai sa ita ce aljanna waɗannan su kam su ne masu dacewa wanda suka kasance ma abuta dama to suna cikin salamun laka min ashabi yamin Allah ka fita mu cikin su amma sai Allah ya ce amma in kana min al-mukaddibin wa dhalin in mutum ya kasance cikin masu ƙaryata mata tuba wani zulun bin halimi shi kauta ya ce matsaukin shi ai wurin azaban nan ne kauta hale eh wa tasliyatu jahim za a jefa shi za a zulmiya shi cikin wutar jahim inna hadha la huwa al-haqqul yaqin wannan shi za mu rufe da shi abin da aka faɗi nan la haqqul yaqin in mutum yana cikin ashabul yamin yana cikin mutane na gari to aljanna ce masauki wanda kuma yake cikin masu karyata wannan addinin yake cikin masu karyata abin da ake faɗi to su kuma ga masaukin su ta ce ta mu Allah ya tsare mu ƴan uwa Allah Ubangiji kai mana jagora. Amin. Allah ka zaɓa mana shugabanni na ƙwarai. Amin. Allah ka zaɓa mana shugabanni na ƙwarai. Amin. Masu tausayin mu. Amin. Masu yin siyasa don al'umma. Amin. Allah ka ba mu jagorori na ƙwarai, Tun daga ƙasa har sama. wannan addu'a da su zamu ta'i. yi ba yankewa har a zaɓe ba ka da azin da za ka illa addu'a saboda dai ba za ka zauna ba shugaba ba dole sai da shugaba ko kai ta roƙon Allah ya baka shugaba mai tausayi shugaban da zai tausaya maka shugaban da ya nemi shugabanci dan kai dan taimaka maka da taimaka ma addinin ka wannan ita ce babban addu'ar mu da addu'a Allah ya bamu damina mai albarka amin Allah ka sauka mana da ruwa mai albarka amin Allah ka bamu damina mai albarka amin Allah ka yaye mana dukkan damuwa mu amin Allah ka sauka mana da rahamarka amin Allah ka yaye damuwa amin Allah ka sauka mana dukkan abin da zamu ce mun gode amin Allahumma izza al-islam wal muslimin amin adilla shirku wal mushrikin amin adilla a'da al-din amin ibadakal muwahhidin ya rabbal alamin اللهم اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما عليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين